assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan Alƙur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa allah ya taimake mu allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu na dare muna nan a cikin suratul ahzab kuma wancan karo mun tsaya ne a aya na talatin da bakwai daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya na talatin da takwas daidai allah ta'ala ya taimake mu allah ya ba mu sa'a yau muna goma sha uku ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha takwas ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam kafin mu shiga cikin karatu akwai ci gaba da gabatar da neman taimako da muka saba na marayu kuma alhamdulillah rabbil alamin ana ta kawo gudumawa na abin da ya shafi kayan marayu din akwai wata baiwar Allah da ta ba da turaman zannuwa guda hudu sannan kuma ta bayar da alkur'anai guda biyu ta bayar da dabino ma duka tana nema 'yan uwa su taya ta da addu'a ubangiji ta'ala ya ba ta miji na gari to muna sa ta cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya hada ta da na kwarai Allah ya hada ta da na gari akwai wani bawan Allah ma da ya turo da yadi shadda yadi goma wanda duk shekara ya saba kawowa wannan karo kuma bayi da lafiya aikowa ya aka kawo ya ce yana so yan uwa sa cikin addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya sauwaƙe masa sannan akwai wasu ma waɗanda aka aiko su suka kawo zannuwa din da wata wanda ta kawo zannuwa ta kawo zane din hadda masu madubi duka da wanda ya ba da himarai duka muna roƙon Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya saka musu alkai akwai wata bayar Allah ma da ta kawo kayayyaki da takalma ita ma muna mata addu'a Allah ya mata albarka Allah ya saka mata alkhairi Allah ya biya wa kowa bukatansa na alkhairi insha Allah ta'ala za mu shiga cikin karatun kamar da muka ce mun tsaya aya na talatin da bakwai za mu tashi aya na talatin da takwas daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله تبارك وتعالى يأتيك بدا بياني أولا آية تتلاتين دا تقوى سورة من البركة سورة الأحزاب idan ba mu manta ba Allah yana ci gaba da gabatar mana da bayanin abin da ya faru tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bawansa zaidu ko wanda ya yanta zaidu har kuma abu ya kai ga ana cewa ma zaidu dan muhammad ma'ana zaidu dan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a halin zaidu ba dan manzan Allah bane zaidu bawa yake ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya saye shi ya kuma me ya yanta shi an fahimta ko don haka sai zamanto ana ce zaidu dan muhammad to zaidu ba dan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani jiya don gane da ayin da ta tabbatar da zaidu ya sake matansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya auri matan don haka auren matan da manzon Allah yayi sai yake warware wannan tabanni ma'ana jingina haihuwa da ake mazaidu cewa annabi ya haife shi sai zama Allah ya ɓata wannan tsari na jahiliya da suke jingina wato zaidu a matsayin ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin da ɗansa ne ba dai a wuri matarsa ba Allah ya ce ma kana ala nabi min haraj ba dai yiwu ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma bai dace ba ya ji kunci ko ya ji damuwa cikin zuciyarsa fi ma faradallahu lahu cikin abin da Allah ya farlanta masa abin da Allah ya wajabta wa annabi ya farlanta masa to fa bai kamata manzon Allah ya ji ɓacin rai ko ya ji damuwa cikin zuciyarsa ba a'a yin hakan ma da'awa ne ma'ana zaidu ya sake matansa annabi ya auri matan zaidu wannan ma da'awa ne menene da'awa shine ɓata maganan cewar zaidu ɗan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine Allah ya ce ma kana ala nabi min haraj ba zai yiwu ba kuma bai dace ba ga annabi wato ya ji kunci cikin zuciyansa fi ma faradallahu lahu cikin abin da Allah ta'ala ya farlanta masa ai alaihi kenan wato a kansa na min zawaji zainab saboda auren zainab li yudilla fihi al'adatil jahiliya ai an yi haka ne saboda a bata me al'ada na jahiliya don haka sai aka kaddari annabi ya auri matan zaidu don a bata wannan al'ada na jahiliya ala ce to kar ya ji kunci sunnatallahi ai ma'ana ma'ana shine wato ka sunnatullahi kenan kamar haka sunnan Allah tabaraka wa ta'ala yake domin ya gabatar da abin da zai bata abin da ake na ƙarya don haka sunnatan laifin lazina khalau min qab sunnan Allah ne cikin al'umma ko cikin annabawan da suka gabata kafin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sunnan Allah ne ya ɗora wa annabawa yin wani abun da yin wannan abun zai ɓata wani ɓarna ko ya ɓata wani ƙarya da ake yi domin jama'a su gane addinin Allah tabaraka wa ta'ala to shine ma'anan sunnatan laifin lazina kalau min qab ai sunnan Allah ne wanda yake gabatarwa cikin annabawa ma da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine minal anbiya kenan daga cikin annabawa fi ijabi ashiya'an wajen wajabta abubuwa da yawa alaihim akansu li yakunu qudwatan wa uswatan li umamihim saboda su zamto koyi ma su in sun yi abu sai zama koyi ga su wa kana amrullahi qadaran maqdura lalle aikin Allah al'amarin Allah kasance kaddara ne abin kaddara shi wanda ba hali a ce ba wa ya ji kuncin wannan abin in Allah ya kaddara dole abin ya afkula muhalatan fala makhraj kenan anhu ba mafita ga dukkan abin da Allah ya tsara dai abku dai abku to sai ya na ina fata mun lura Allah ya tsara da kai aure to ka jira lokaci ana ta ce har yanzu bai aure ba har yanzu har an kada ma gauro to lokacin ka bai ba ne ko idan lokacin ka yi sai ka yi kuma duk wanda kaga ya yi ya ƙara ya ƙara an rubuta masa ne ba hali ba Allah ya rubuta ma da ka yi mata hudu ka yi ta waye ka mutu da mata ɗaya a'a ba zai yiwu ba wallahi sai ka kirga su idan kuma kwaya ɗaya Allah ya sa an rubuta maka ɗaya da ka yi to ko kai ka fi kowa iya ganin mace kana so kwaya ɗayan nan da kai ka riga ka rufe kofa ka yi kulon zido ka yadda ɗanke ɗin ba za ka taɓa wa ka ƙara ba haka za ka yi ta riya da mata guda ɗin nan ba rubuta za ka ƙara ba na komai yana tsare a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa kana amrullahi qadran maqdura al'amarin Allah aikin Allah kasance kaddara ne abun kaddarawa ubangiji ya riga ya tsara na الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الله تعالى يكتشوا الذين أي معنى سبحانه نعت كنا أكوي نعت أكوي منعود كما يدك يكي سفا دموسوف ma'ana akwai abin da ake siffantawa akwai kuma siffan ko yanzu muka dubi mutum muka ce na baki ne kaga anan akwai na akwai man'ut akwai sufa akwai mausu in aka ce me tsakanin na baki ina sufa ina mausu bakin shine mene sufa shi wanan ba shine mausu wadda aka siffanta shi to ai siffantawa ne ubangiji ta'ala yi ma'in nan bayin Allah sune allazina mana allazina yuballiguna risalatin lahi siffan wa'innan bayin Allah su ne waɗanda yuballiguna risalatin lahi suke isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma wa yakhshawnahu shi Allah suke tsoro kuma wala yakhshawna ahdan illallah wannan wa yakhshawnahu kaga wannan damiri ne nawa na Allah tabaraka wa ta'ala wa suna tsoron Allah da aka ce kuma har wa yau bayan suna tsoron Allah ba su kuma tsoron wani tare da Allah ce suna tsoron Allah suna tsoron wane kamar yadda suke tsoron Allah ina fata muna lura saboda masu shirka sukan hada tsoron Allah da tsoron abin shirkan su iri daya sukan hada soyayyan Allah da soyayyan abin shirkan su iri daya shi yasa Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah masu imani tsananin su ma suke gwadawa wa Allah suke gwadawa an gane ko da haka mushrikai ma ba ba su san Allah bane ba wai ba su san Allah bane a ka'ida na malaman tauhidi da suke karantar da al'umma ba wai ba su san Allah bane suna san Allah sai dai matsalan da aka samu suna san Allah daidai da yanda suke san me abokan tarayyan da suka jingina wa Allah kaga sai matsala ta faru alhali ana so ka so Allah sama da komai sama da kowa haka ma kaso so manzon Allah sama da komai sama da wa sama da kowa in ba Allah ba an fahimta ko yawa kaunan Allah ba a gabatar da ƙaunan annabi akan kaunan Allah haka kuma ba a gabatar da ƙaunan wasu mutane duk matsayin su akan ƙaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka su ne waɗanda yuballiguna risalatillah suke isar da sakon Allah wa yakhshawnahu suke tsoron Allah wala yakhshawna hadan illallah ba su tsoron kowa kuma sai wa sai Allah tabaraka ta'ala ai fala yakhshawna maqalatan nasi ba su tsoron maganan mutane in Allah ne ce ayi wannan abun ai fi ma ya ta'allaku bi tabligi kenan cikin abin da ya ratayi da isar da sakon Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tsoron wato magana mai magana ba su tsoron zargin mai ah, zargi an gane wannan ko faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama imani wanda ya ga dama ya kafirce amma za a faɗa wa mutane gaskiya Allah ta'ala ya ce wa kafa billahi hasiba ai Allah tabaraka wa ta'ala ya isa ya zama mai kiyayewa a gare su ai ma'ana wa'innan bayin Allah Allah zai na yuballiguna risalatin lahi ko wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illa Allah dinnan to waɗannan bayin Allah su ne wanda ya zamto Allah ya zama musu wakili wa kafa billahi hasiba Allah shine ya isa mai kiyaye su ai hafizan lahum kenan mai kiyaye su fala yasul ilaihimun nasu biddar wal aza mutane ba za su iya isa zuwa gare su wajen cutarwa ba ko wajen musu wani mugunta a'a ba zai taba tasiri ba a gare su idan ma sun je yin haka an fahimta ko idan kuma Allah ya ga dama kana bin Allah sai a yi abin da zai cutar da kai wannan kuma menene jarabawa ne ba ka'ida ne da ka shimbiɗa kawai duran da ka ga matsala ya da kai ka ce to kai kan Allah ya yi watsi da kai dan me baka wasa da sallah biyar kana sadaka kana kaza amma a ce wai yau gashi kaza ya zo ya faru da kai a'a wannan menene jarabawa ne Allah yana jarabtan wanda ya ga dama wato mai addini da wanda baya addini baka gan an haɗu yaƙi tsakanin musulmi da kafurai ba sai a ci nasara akan musulmai ba jarabawa ba ne wata ran kuma sai Allah ya ga dama musulmai ba sai su ci nasara cin nasaran da aka yi a kansu bayi nuna Allah ya ƙi su yayi ne ya jaraba su ya ga da su yadda wa man nasru illa min indillah ko ba da su yadda ba ko da su dauki cewa an nasru ko ya'ti min indihim cewa nasara na zuwa ne daga wajen su la min indillah to abinda ake so mutane su gane wannan kenan to wa kafa billahi yasiba Allah ya isa zama mai kiyayewa a gare su babu abin da zai same su tunda Allah ya kiyaye su na'am ma kana muhammadun aba ahadin من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما wannan ma harafi ne na korewa an gane ko ma wannan harafi ne na me korewa Allah ya kore <clears throat> an gane ko Allah ya kore annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama baba daga cikin wato wadda Allah ya aiko shi da sako zuwa gare su an gane wannan ko kamar yadda muka ce ai Allah ya ce abin nan annabi aula bil mu'minina min anfusin sai ce wa azwajuhu ba ummahatuhum to da aka ce wa azwajuhu ummahatuhum cewa matayen annabi iyayen duniya ne to tunda matan annabi iyayen duniya ne to ai manzala kuma shi ma ya zama baba ga mutanen duniya to amma baba ta haihuwa baba ta nasaba a'a baba ta mai saƙo da aka aiko shi da saƙo al'umman da aka aiko zuwa gare su sukan zamto menene sukan zamto kamar 'ya'ya a gare su wajen kiyayewa an gane ko kamar ‘ya'ya a gare su wajen mene wajen kiyayewa wato su kiyaye su a matsayin kamar sako da suka kawo musu to sun zama kamar iyaye a gare su ma'ana to ya zama babanka ya zama baban babanka ya zama baban baban babanka ko kuwa amma in baba na haihuwa ne kuma bai yiwuwa ya zama babanka ko ba haka ba ya zama baban babanka ya zama kaza kaza bare yiwu ba dole yana tsayawa iya matsayinsa ne Allah ya ce ma kana Muhammadu ai Muhammadu bai zamo ba a ba ahadin min rijalikum bai zamto baban ɗaya daga cikin ku ba ai fa laisa aba zaidin kenan shi ba baban zaidu bane an gano wannan ko shi ba ba eh, baban zaidu bane ai bi ma'ana waliduhu minan nasabi shi ba babansa ne na nasaba ba a'a wa qad abdalallahu tabanni Allah ya bata wannan at-tabanni din Allah ya bata ta walakin sai dai ai kana kenan walakin wato ai ya kasance kenan rasulallahi dan aikan Allah ne wa khataman nabiyina kuma cikamakin annabawa fala yakunu lahu ibnun wato bai zamto yana da ɗa ba ba da hu bayansa wanda zai zamto da sai zama ya kunu nabiyan khataman wanda zai zama wato ya zama shi kuma ya iya nasabta masa annabta kenan sai zama ɗansa Allah ya ƙari kwanansa wato ‘ya'yansa maza ba su yi mai ba ba su yi lastin ba da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance akan dukkan komai shi Allah tabaraka wa ta'ala wato mai ilimi ne da yanda zai zamanto ya bata wannan tabanni ɗin kenan sai zama saƙo Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ya zo ya zama baba daga cikin wato ɗaya daga cikin wanda Allah ya aiko shi zuwa gare su ba an fahimta ko sai zamanto cewar addinin manzon Allah ita ce za a yi ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana ai bi Allah nabiyya ba'dahu ba annabi bayan annabi fa hadhihi akhiru risa akhiru risalatin wannan shine karshen sako fala budda an yakuna bina'uhu ala as'a ala aslihi asas wato dai zamanto ainihin ginshiki ne wadda take ingantacciya baƙiyatin wanzazziya dibuqa'iz zaman da ainihin wanzuwan zamani wa fi kulli makani kuma a kowane waje tun daga aka aiko annabi a ko'ina in aka je wajen da ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin mutanen wannan gurin ina fata muna fahimta sannan kuma duk zamanin da ta yi tsawo still za a ci gaba da cewa annabi muhammad sallallahu shine annabin wannan zamanin ina fata muna lura ka gaba kaman annabawan da suka gabace shi ba annabi sai zamani sai ce ah, yanzu waɗanda aka ko musu in aka ce annabi isa sai a ce annabin wannan lokaci ko aka ce annabi Musa da ya zo kafin zuwa annabi Isa shi ma ya kira shi annabin wannan lokaci a Ibrahim kuma sai aka ba shi keɓancewan iya inda yake annabta kamar yadda lud ma ba iya da mutanensa domin annabi Ibrahim yana raye ta'addancin da mutanen Ibrahim suke ba shi mutanen Lut suke yi ba ta'addancin da mutanen Lut suke ba shi mutanen Ibrahim suke ba to sai zama amma annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin da yake akwai tun daga aiko shi har zuwa yau shine annabi sannan kuma ko bangon duniya ka je ma shine annabin wannan gurin na fata muna lura wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira to abin da ake magana kenan shine la nabiyya ba'dahu ba annabi bayan sa fa hadhihi ayatin risalatin ma'ana bai zai taba yiwa a ce a ko na annabi ba na lokaci ko na zamani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli makanin kuma a kowane waje wai za zala sayyidul masih idan annabi isa bin maryam ya sako a ƙarshen duniya fa inna ya hakumu bi shari'ati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi isa ma zai zo a ƙarshen zamani kuma idan ya zo zai yi shari'a ne da shari'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna lura da shari'an annabi da shari'an ya zo kuma zai mutu shi ma kuma musulmai da su masa me da su masa sallah an gane wannan ko in ya zo dai shari'a ne da shari'a nabi kaga shi idan ya dawo ba wai zai dawo ne kuma sai ci gaba da da'awa a kan littafinsa na injila ba ina ba ta mun lura a'a yanzu alkur'ani ya dakatar da attaura ya dakatar da injila ya dakatar da su ibrahim su subi musa kowane littafi ma dai kawai ta zama ita ce kulus dido ma littattafai kamar yadda annabin ya zama kulun zido ko masauran annabawa ba wanda zai kira kansa annabi ba wata littafi shi yasa wata rana manzon Allah ya ga sidna Umar da takaddan at-taura yana karantawa manzon Allah ya karba ya karbe takaddan ya yaga ransa ya baci ya ce wallahi da annabi Musa abunan da annabi Musa yana rayama ma wallahi ba zai bi wani annabi ba zai bi kowa ba face ni zai bi an gane ko to aka ashe kaga bai kamata ka je ka sunkuya da karanta wani littafi ka na nayi musamman ka je ka sunkuya sai ga samari kullum da bible a hannun sa yana karantawa amma bai iya karatun qur'ani ba to ba hana ga karanta bible aka yi ba amma ka karanta alqur'ani ka iya sannan kuma ka san rikicin cikin bible yanda zaka iya ganowa ba zaka je ka bata ba kaga dole ka lura da wannan kar ka je ka ɗauki abu dan wani yana ganin kamar wani burgewa ne da ƙwarewa a boko da iya yi ya je ya ɗauka ya ta nutsawa ciki ya ta nutsa bai iya karanta ƙur'ani ba ya je ya ebo shubuha a can ya bata ya dinga ganin ma kai ƙur'anin nan anya ina fata muna lura da haka wanda idan sai ya buɗe ba laifi ya karanta amma ya zamanto ka gane addininka an gane ko yau to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama nan to shine malam yake wannan bayani manzon Allah dai zo ya hukunci abin annabi Isa dai zo ya hukunci da shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin hukuncin da ya zamanto annabi yayi ya koma zuwa ga Allah shine ma dai zo shi ma yayi an gane ko sana malaike cewa sun ma inna tarkal adatil qadima sannan barin al'adu da daddu din nan sabun alan nufusi dole yana da wahala barin sa a cikin zukata ka san yanzu mutum ya musulunta ba za ka zo in ya ce na zo musulunta ka ce to sharaɗi ba shan giya sharaɗi ba kaza sharaɗi a'a kana gaya masa haka to shi kuma dai ga wannan abun ta kama zuciyarsa in dai ba wannan ba dai musuluncin ba to shi sa in mutum ya zo musulunta ba shi kalman shahada ɗan katta ne da kafin ya shiga musulunci ba shi kalman shahada dan giya ne kafin ya shiga musulunci ba shi kalman shahada mazinaci ne kafin ya shiga musulunci ya zo shiga ce masa tofa ba zina a'a ba shi musulunci in ya shiga musulunci yana yin musulunci shay'an fa shay'an sai kama zuciyansa in aikin da Allah yake so ne sai ya ga yana yi abinda Allah ba ya so sai ya bari ina fata muna lura kar mutum ya zo shiga musulunci ka ce masa to baka sani ba wallahi akwai azumi da da kai duk shekara <laughs> ko kuwa kuma ba shan ruwa kuma tun daga karfe kaza zuwa kaza kuma ka sani ana fita sallah duk tsananin wunturu kaji a to baka so ya shiga kenan na fata muna lura yawwa kawai sashi a musulunci ka zo musulunta ya gaya mai kalman shahada ya faɗa shi kenan ya shiga sai a ci gaba da tafiya da shi to a hankali ne imanin zai dinga mene da suwa a zuciyansa abinda da baya yi sai kaga yana yi ana ina fata muna fahimta yawa to wannan shine don haka yakan zamanto saban alan nufusi yakan zama wahalallen abu ne a cikin zuciya ya kadi ya kuno gaira mumakkin abin yakan kai matsayin da ba zai yiwu ba a ce nan da nan an bar shi illa bil imani tak illa bil imani sai da imani mai karfi an gane ko na haka waraddal umur ilallah da mai da al'amari zuwa ga Allah shi ke sa a daina munanan ayyukan ya kama zuciya an gane ko ba taujihi shi'uril qulub da kuma fuskantar da abubuwa na zuciya ilai zuwa gare shi ta'ala madaukakin sarki lizalika خاطب تعالى سبود هكذا يا الله مروكين سيكي يكي مغانا دا مؤمني يكي تشيوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله تعالى سيري كرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني يا أيها الذين آمنوا ذكروا ذكر الله ذكرا كثيرا ayya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani uzkurullah kenan ku ambaci Allah zikiran kathira ambatan Allah mai yawa ambatan Allah mai yawa kuma cikin nutsuwa da hankali kar ka ɗauki wanda suke cewa an ce kai ta ambatan Allah har a ce har ka dawo mahaukaci ka dawo wani kiɗi galau da kai kana tafiya gal gal gal an ce ya wannan ya zama wani kiɗi mamiyaka a ce wai zakiri ne <laughs> to kaga ba sai tashi daga zakiru sai koma ja'iru ko ba haka ba saboda ya saba wa Allah ya saba mawa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk zikirin da za ka yi baka kai sabbai ba kuma duk fahimtar da za ka yi wa yadda ake yin zikiri a ba da lada baka kaiwa ba ba kai sabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to abin da yake kanka shine ka zauna a koya ma irin yanda sahabbai suka yi ko ka tafi makaranta a buɗe littafi a biya ma ko ka je gaban wani ba littafin ya ma bayani da kayi ka fahimta yadda za ka ambaci Allah saboda maimakon ka ambata amma ka laifi sai a baka lada in kuwa ka ƙi bin yadda sabbai suka yi maimakon lada sai a ɗanɗana ma kuɗa kai ka bar kanka ka huta a duniya ba mutane suna walwala kai ka takura wa kanka kuma ka takura wa kanka nan akan hanyar da ba na Allah ba ba nawa ba ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga gara wanda ya tafi shakatawansa ya more ko ba haka ba kai sai ya zama wahala nan wahala a can to ko ambaci Allah bato mai yawa qala ibn abbas ibn abbas yake cewa lam yuridullahu ta'ala faridatan ala ibadihi illa ja'ala laha haddan Allah bai taba farlanta wani farilla wa mutane ba face ya sanya wa mutane wani haddi na wannan farillan ma'aluman sananne azzar ahluha hafi halil uzri kuma yakan yi uzuri wa masu yin wannan aikin a lokacin uzuri gaira zikiri amma banda zikiri banda zikiri ba dama uzuri ka zauna baka ambatan Allah ce a ina da uzuri a'a annabi yana ambatan Allah a duk halin da yake ciki an gane ko yau fa innahu lam yaj'al lahu haddan bai sanya wa zikiri haddi na cewar wai a'a banda ran kaza ko sai ran kaza na bata muna lura ko banda lokaci kaza ko sai lokaci kaza a'a bai sanya mata wani haddi yantahi ilaihi wanda take karewa zuwa gare shi ba kuma wa lam yu'azzir ahadan fi tarkihi sannan bai kuma yi uzuri ma wani ya bar ambatan Allah ba illa magluban ala aqalihi sai dai wanda hankali ya gushe masa wanda hankali ya gushe masa kan a ya ɗauke masa alƙalami mahaukaci har sai ya warke yaro har sai ya mene har sai ya balaga mai bacci ba har sai ya farka nan guda uku an ɗauke musu alƙalami duk abin da ka ga mutum ya yi a cikin bacci ka tabbata da idansa biyu ne ba zai yi ba ko kuwa za a ga wani kato ne ya kwanta sai ya sheka fitsari a jikinsa ya kamata ka zo kai titiman kana zaginsa da ka ga ya tashi ransa a ɓace to Allah ma ya masa uzuri bare kai don wallahi da sa biyu ne ba ni jin da idan ka biyu kawai yanzu ko a zaunanka kana zaune ko inda muke nan muna muna karatun nan ko ya tsuhu ka tsula fitsari a jikinka idan ka biyu ai ga ba ka so wannan ba to amma in bacci kake ba sai iya afkuwa maka ko ba haka bane yawa dai iya afkuwa kana ta timan ɗanka ya yi fitsari wata ran kawai sai ka tashi shakwab <laughs> ko ba farewa ne wata da zai kai mafarki ko ga kanan an gama wani hidima da kai kawai ka gama komai ka ce bari ka je ku ji ranin je yi wutsari da Allah ko kai baka san duk a gadon ka kake wannan aikin ba <laughs> to kaga bacci kenan an dauki alkalami wa mai bacci sai ya ne sai ya farka mahaukaci ma an dauke masa alkalami sai ya warke dan duk abin da mahaukaci yayi a cikin hauka to ba dai ya gaya maka ya san yayi ba eh shi yasa karka je ka sake matanka sai an zo kana neman mafita wallahi malam lokacin ban cikin hankali na ne to in ka cikin hankalinka ya kai ka san kai shi kan akwai ba mutumin da ya waya wa matansa ya ce ki je ki tsaye waya aka samu wayan bai gun matan na gun wata ya ce ki je ki gaya mata ta buɗe durowa ta ta ga takarda na rubuta shika ta ɗauka amma da aka zo yana neman mafita wai duk hakan wai bai da hankali ne <laughs> baka da hankali har kasan kai waya baka da hankali kasan kayi wayan ai in ma kayi wayan baka da hankali ya kamata in ka farfado baka san kayi ba ina fata muna lura duk abin da mutum a halin ba hankali a jikinsa to insha Allah idan hankali ya dawo masa bai san yayi wannan abun ba shi yasa yanzu da wani zai faɗi hankali ya bace masa a yi ta addu'o'i a yi ta fama can idan ya farka sai ga yana haka yana haka yana ganin ma ya haka ne ma a ina yake ma me ya faru ko kuwa duk har ba ta yanda ya ada bai sani ba amma an gaji mutum na bayani da kokari yake yana da hankalinsa yawwa yana da hankalinsa da haka kar a ce ka yi ta ambata har ka zama mahaukaci to wannan ba daidai ba ne an gane ko yawwa hadisin ma bai da inganci bai da asali kamar yadda ibn kasir ya kawo amma bai da mene bai da inganci an fahimci wannan ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa su ne waɗanda allazina yadhkuruna abunan wani waje kenan Allah ce allazina yadhkuruna Allah ko allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق wal والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار to kaga su masu askar ma suna tafakkuri su tsaya su dubi sama jikinsu ya mutu ce wanda ya sama nan wala ya isan bauta masa su dawo da idan su ƙasa ce kai wanda ya shimfiɗa ƙasan nan ya kamata bauta mai su kalli rana su kalli wata su kalli dare su kalli wuni ayoyi ne na Allah dama ana sanin Allah ne ba da gani haka kiri da muzu ba ana sanin Allah ne da ayoyin wa da ayoyin Allah ka san wani abubuwa da kake ga suna aiki su kai su komo su shiga su fita ka san cewar wallahi wannan abun Allah ta'ala na juya su ba abin da fake juya kanka abin da ke juya kansa fi sabilillahi fa kullum muna faɗa ba taɓa samun maf'ulin bihi ba babu fa'ili fa a ce yanzu agogon hannun ka rama ce kaga agogon na ita ta yi kanta kaga mu ce alarama ka yi zuki ta malliya ko ba haka ba dole kai ma ko da ka ga wanda ya yi ko ba ka ga wanda ya yi ba ko a baka labari ko kar a baka labari ka rantse da Allah akwai wanda ya agogon nan kaga ya nuna ashe tun da muka ga duniya muka gan mu mun rantse da Allah ko wanda ya yi mu wanda ya yi mun nan ko she cancanci abota masa shine waye shine Allah an gane ko na haka ubangiji ta wa ta'ala wato yana tabbatar mana da allazina yadhkuruna allaha qiyaman na qu'udan wa ala junubihim ko wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faƙina azaban nar baka halicci wa innan abubuwa kayan sama da na ƙasa baka halice su don wasa ba ba kuma baka halice su don karya ba sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka tseratar da mu azaban wutan jahannama wannan akan maganan masu askar kenan shine Allah tabaraka wa ta'ala ce uzkurullah zikran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu kuma fa bukuratan wa asila sannan kuma ku yi tasbihi wa Allah safiya da maraice ku yi tasbihi wa Allah farkon muni da ƙarshenta ku yi tasbihi wa Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko huwa allazi yusalli alaikum ga karanta huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake yi muku rahama an gane ko salatin Allah gabawa shine ya masa mene ya masa rahama salatin mala'iku wa rahama fa amma mutane ba su musu addu'a an gane ko shine Allah ce huwa allazi yusalli alaikum Allah shi ne wanda yake muku rahama kenan da ka ce an gane wannan ko Allah shi ne wanda yake muku rahama wa mala'ikatu kuma da mala'ikunsa to mala'iku ma suna yin rahama ne Allah na yin rahama mala'iku suna yin rahama a'a su kuma mala'iku neman rahaman suke wa bayi a gurin mai rahama ina fata muna lura ashe yanzu wani dan adam dan uwanka yace yana dai maka rahama ko zai cece ka ko zai yi waye duka a nan duniya duk wanda ya zauna ya mitin da kai ko ya ce ka bi manhajinsa ka bi tabarkinsa gobe kiyama zai cece ka sunansa makaryaci saboda bai da takarda kan wannan kuma bai san yaya zai kare da gobe kiyama ba information na danyi ko ba danyi ba na kiyama wala baya hannunka kamar a yanzu haka abin da da ka yi gobe gobe goben nan fa wallahi baka sani ba amma dai kana tsari gobe da safe dan tafi kasuwa ai dan je in yi kaza ai gobe dan yi maza maza in je waje kaza kai da sassafe dan yi wanka duk wannan ba kana tsarawa ne ko tsarawa ne kake yi amma da yiwuwan ba za ka kai goban ba da yiwuwan kuma ka kai goban wannan ayyukan ba ka isa ka yi su ba kana kallon su sai dai ido kuma so nawa bawa yakan wayi gari sai bajet din da bai taba lissafi da su ba sai su dirko masa su yi attack ɗinsa su ta masa lissafi ko ba haka ba wani kuma ya kwana cikin bakin ciki ya aza gobe ma a bakin ciki da wuni kawai sai wani ya zo ce masa ga miliyan goma ya san da zuwa bashi da ya san da zuwa bashi bakin cikin da yake yi yau dai ci gaba da yi wala ba dai ba dan gobe ma an ka tuna da ma kyauta kana tsammanin kyauta kakan dinga walwala ko ba haka ba ce ai ba damuwa duk wannan rashin kuɗin simple ne ai gobe ko ta miliyan kaza na da ko kuwa saboda kana wannan budget to dan adam bai san gobe ba sai wa wallahi sai Allah don haka Allah ta bada wa ta'ala yake cewa shine wanda yake muku rahama shine huwa allazi yusalli alaikum ko shine wanda yake muku rahama sai ce wa mala'ikatu da kuma mala'ikunsa su ma ay lakum kenan suna nema muku gafara wa yad'una lakum kuma suna muku addu'a mala'iku suna addu'a mutane suna nema musu gafara ko addu'a kai wa dan uwanka ma Allah zai nada mala'ikun da za su ce ya Allah abin da ya roka wa dan uwan sannan shi ma ka bashi to kai dan Allah in ka san wannan ka na tsine ma wani yanzu ka ce Allah ya tsine ma wani sai mala'iku su ma ce ya Allah addu'an da yau dan uwansa shi ma ka masa kai ba da karbi naka ba ba gidaje bakin ka duk damuwa ne amma ga la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun sai a karbi na sai kana ta daidaicewa kana ta komawa baya kana ta lalacewa saboda tsine ma bayin Allah kaga wannan matsala ce babba ka kiyayi zagin mutane ka kiyayi zagin mutane da wanda kake rayuwa da su da wanda suka riga ke gidan gaskiya ba zagi aka ce maka kai ba haka kawai ma yanzu ka dubi wani kace masa la'anan ne to da ta yi sama ba da ta samu ba kofa ba ta dawo kasa ba kofa ta yi kudu ta yi arewa ta yi gabar ta yi yamma sai ta dawo kanka kawai sai a ganka kana ta karewa kamar man fitila na fata muna fahimta Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa mala'ikatu da mala'ikunsa liyukrijakum domin ubangiji ya fudda ku minaz zulumati ai daga ainihin wato minaz zulumati daga ainihin wannan duhu na al'ada da jahiliya mummuna ai bi ma'ana al'adatul jahiliyati zamima wato al'ada wadda take ta jahiliya mummunan nan Allah yana so ne fitar da ku ila nur zuwa game zuwa ga musulunci an nur huna al islam ko zuwa ga haske na musulunci al mustaqim kenan miƙaƙƙiya Allah ika bil insani wadda ta dace da dan adam wa kana bil mu'minina rahima ubangiji ya kasance game da mu'minai mai musu rahama ne fi dunya wal akhira yana musu rahama a duniya yana musu a ina yana musu rahama a lahira Allah ta'ala ya mana rahama duniya da lahira na تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله تبارك وتعالى ya بان يكيشوا كان بالمؤمنين رحيما ubangiji ya kasance mai rahama ne wa muminai a duniya da ina a duniya da lahira sai Allah ce tahiyyatuhum gaisuwan yan aljanna yawma yalqawnahu ranan da za su haɗu da ubangiji wato gaisuwansu salamun ay bilisanil mala'ika da harcen mala'iku sallama da a yi musu ko wasiƙan lazina taƙau rabbahum wasiƙan lazina taƙau rabbahum ilal jannati zumara حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين kaga wannan da ya sallama ne Allah ya ce a raka can da aka ce wasiƙan lazina kafaru su kuma koro su ake yi wainnan kuma raka su ake yi an gane ko yawwa rakawa yan aljanna ana raka su a hankali ana bin su ana musu fadanci bayan Allah da su shiga aljanna Allah ka samu a cikinsu. Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara a raka waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu zuwa gidan aljanna jama'a jama'a a kai su a raka su hatta iza ma ja'uha har sai sun zo kofan gidan aljanna eh wa qala lahum ko kazanatuwa sai masu gadin ƙofan aljanna mala'iku kenan sai su ce salamun alaikum kaga tahiyatum yawma yalqawnahu salam salamun alaikum aminci a gare ku udkhuluha khalidin ku shiga gidan aljanna kuna masu dawwama a ciki udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud ku shiga gidan aljanna cikin aminci kuna masu ainihin wato dawwama a gidan aljanna Allah ka samu a cikin su Allah ya ce tahiyatu yawma yalqawnahu salam gaisuwansu ranar da ainihin da su haɗu da ubangiji ne ainihin salam wato amincewa addalahum ajaran karima Allah ya tanadar musu da kuma wato lada mai karimci huwal jannatu bittiba'ihim awamirahu shine an tanadar musu da aljanna saboda biyayyar da suka yi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala na wahihi da kuma gujewa da suka yi wa abin da Allah ta'ala wato ya hana su sun makawai eh, ta'ala ko sun makawa ta'ala sai ubangiji ya karfafa nabiyahu annabinsa ala tabligin risala wurin isar da sako wa hamlihi da daukan sakon wa hamli tabligiha wa hamlihu tabliguha ila da daukan wannan sakon wajen isar da ita zuwa ga mutane fa qala sai Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله تعالى يا أيها النبي يا كيوانا النبي من زن الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حقيقة مؤمن أيكيك يا من زن الله صلى الله عليه وسلم شاهدا كان ما شهيدا أي على من كو ursilta ilaihim akan wanda aka aike ka zuwa gare su kana mai saida akan lalle an aike ka wa mubashiran kana mai bushara wana kana musu bushara wa idan sun bi ka da su samu gidan aljanna an gano nan ko ai wa mubashiran kana bushara wa man sadaqaka kenan ga wanda wato ainihin ya gaskata ka ba'aka kuma ya bika wa amala salihan ya aikata aikin kwarai ma'ana kana masa bushara kenan bil jannati da gidan aljanna shine inna arsalnaka shahidan wa mubashira sai ce kuma wa nazira ai munziran kenan man kazzabaka ko binnari kana bushara ko kana gargadi ma wanda ya karyata ka zai shiga gidan wuta sannan Allah ta bayar wa ta'ala ya ce wa da'iyan ko ilallahi kuma kai din nan mai kira ne zuwa ga Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tabawa annabi saida shi dan aikan Allah ne ko mutane sun yadda ko ba su yadda ba ba wa kafa billahi shahida Allah isai zama shaida wa da'iyan ilallah kai mai kira ne zuwa ga Allah ai ila da'atihi kenan zuwa ga da'a wa Allah bi iznihi kana kiran nan da umarnin Allah ne ba ganin dama kai ko ka kama kiran ba bi iznihi da izinin Allah wa sirajan munira da me kuma da fitila mai mene mai haskawa wato ai ma'ana fitila mai haska wannan shine shiriya da Allah tabaraka ta'ala ya baka kake kiran mutane da shi na'am wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله تبارك وتعالى يتي وبشر المؤمنين كي muminai ومؤمنين ka samu a لأن لهم من الله fadlan Kabira cewa suna da falala mai karimci mai girma daga wajen wa daga wajen Allah menene falalan kenan aljanna suna da aljanna ai kaman Allah ce kai bushara wa muminai suna da aljanna mai falala mai karimci daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma sannan wala tud'il kafirina karka bin sha'anin kafirai karka ba aiki na kafirai wal munafiqina kuma karka bi munafikai ai fi ma yukhalifu ka kenan cikin abun da suka saba wa shari'anka karka bi ko ɗaya daga ciki wada azahum ka kau da kai daga cutar wanda suke maka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai bi ma'ana wato ka kau da kai an gane wannan ko da sannu a hankali wato za a mayar musu da martani nan gaba ai wada azahum ka kawar da kai da cutar wanda suke yi maka akan wannan sako da kake isarwa zuwa gare su sannan wata wakala alallah ka dogara ga Allah ai huwa kafi ka kenan Allah ya ishe ka ka dogara da shi wa kafa billahi wakila Allah ya ishe ka ya zama abun dogaro wanda da ka yarda da cewa shi zai taimake ka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah ai Allah ta'ala ya ishe shi sun maraja siyaq sannan koro zancan ta kama kuma ila mawdu'i sura zuwa ga ainihin mawdu'in suran min izalatil adatil jahiliya na kawar da al'ada na jahiliya wastibdalil akhlaq da canja ɗabi'u al-islamiyya na musulunci alhamidatu biha wadda take godaddiya mai kyau da ita qala ta'ala الله يكيشيوا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Ubangiji ta'ala ya shiga cikin bayani wa mutane don gane da abin da ya shafi shika matan da ka aura baka yi komai da ita ba sai ka sake ta to babu komai a kanta na idda na ta muna lura kuma tana da rabin sadaki an gane ko yawa tana da rabin sadaki kuma ba za ta yi idda ba kuma an ce ka mata kyauta na tamattu'i ai mun san kyauta na tamattu'i ko bi ma'ana idan ka zo sake ta sai ka ɗebo kamar turmi goma he ka bata <laughs> zai abin da ake so ka yi kenan ba ka zage ta kana kwace na hannun sakamun mun akwati na saka mun kaza na ah da ba ka bata ba Eh? a yanzu ko irin neman budurwan nan ne kake illegal ba zan da ka nema ba ka je ka zaga kana ta nema ka ta kashe mata kuɗi kana ta kashe mata kuɗi burin sai ka ji an yawuranta in kai tara ba alkali ya sa abin da yake anini ba za ka ba ai kyauta ka bata <laughs> kuma ka ce a mayar maka ka zama kaman wato kare ne ya amai ya koma ya sha mene ya sha amai shine al'aidi kenan ilahi hibatihi mai komawa zuwa ga kyautansa kamar kare ne wanda zai yi amai kuma ya koma ga aman ai abin ya kai abin kyama zai ga mutum yana ta huci ai wallahi duk akwatuna na he na karba ai wallahi kaza na sai na karba to da me yasa ka bata <laughs> to an dan maka sassauci ne shine in dama ka kai akwati kuma aka ba ma wani sai miyar ma da akwati amma hira da kake zuwa ka ba da dubu biyu ka ba da dubu biyar kai baka ci a cikin ka ba ko kuwa yawwa ka bar giyan kuma da yunwa ya ji ya saya mata wayan dubu talatin duk yana nema wa a san da shi sai aka ki sani da kai to ba ba baka komai ba eh wallahi ya tafi an mansura ya tafi majanan kun san shine bati kenan ya tafi a bati <laughs> ya tafi a bati yawa daga in da ka yi nema ka nemi iyayen matan ka tura waliyanka ko ba haka ba ba ma kai ne da ka wani zanzare ka tsuke ka je ka tsaya kobar gina a kira ma babanta wai na zo na ga yanka ne kai ba ka da magabata ne <laughs> saboda Allah ba haka ma daga kimanta abin ko tunda kana da magabata ko ba ka ba ah sayyidina Umar dan girman Allah ba tura shi dan yi ba eh ya tura ce nema masa aure ko ba haka bane ba shi ma kuma ya gabatar da kansa ya ce shi ma iya ciki <laughs> ko ba haka bane to da ka lura da irin wa'innan kawai ka nemi moliyanka sai ka tura a je a ce ka ga wance kana santa kana sa eh an yaddar maka neme ta ka ga yanzu ba da abatta ta yi alaka da kowa ba kuma an san da kai duk abin da kake kashewa an san da wane an san da kai kai ma kana yi da karshe shi ka san an san da kai amma ka sauka a titi kana ta tafiya a kwalbati ma ba a shalda ba kai baka sani ba to in an yi ruwa he tafi da kai kawai sai dai ka ji labarin an yi auren matan an fahimta ko to wannan ina yi ne saboda <laughs> samarika yan gombo ko ba haka bane ba <laughs> kuna nan da yawa da aka ubangi tabaraka wa ta'ala ce ya ayyu allazina amanu ya ku wanda kuka imani idza nakahatumul mu'minati in kuka auri mu'mina awul kitabiyat ko ba kitabiya na fata muna fahimta aina an ambaci mu'mina anan saboda ita ce su marin jaya an gane wannan ko idan kuka auri mumina ko baki tabiya sun hunna sannan sai kuka sake su min kabli an hunna kafin ku sadu da su kafin ku yi kwanciyar aure da su an gane wannan ko to fama lakum alaihinna min iddatin ha ko ba ku da wani lissafi na idda da za su yi wai a kansu akan ai yanzu suna idda a babu wannan an gane wannan ko saboda me yasa duk abin da ake so a sa abin da ake tunanin zai afku ko da a samu dama idda tsarkakan mahaifa ne an gane ko kada a ce akwai cikinka ko akwai kazanka to yanzu ba babu wani alaka tsakaninku ko ba haka ba ba wanda kusanci dan uwansa to wannan zai zama babu wani magana ne a babu wani magana idda da za ta yi saboda iddan nan ana kiyayewa ne domin a kore shakka na ainihin abin da yake akwai a samu kar a samu husuma kar a samu jayayya an gane ko to kuma yanzu a wannan halin ai ba da a samu haka ba saboda wato ba kai komai da ita ba to shine fa malakum alaihin ko min iddatin ta'taddunaha ba ku da wani ba wani idda da yake kansu wanda da su yi wato ainihin idda dan haka fa famatti'uhunna idan kun zo sake sun nan ku musu kyauta ta tamattu'i ku ba su wani kyauta ta tamattu'i wa na sarahan jamila ku musu shika shika mai kyau ba ka zo ka ce dan kaza kaza kaza ga takaddanki kuma dan kaza ki in baki fita ba in na da sai na karya ki ko ba gaba ba haka ke yi ba kuma in ka sake mata ma ba cewa kai ka sasike ta ba matukan shikan ba albatta bane ma'ana shikan da ya zama guda uku in ya zama na uku kai to wannan kan dama ba ta da zama a gidanka amma dan kayi daya dan kayi biyu duka akwai chance na komawa shi Allah ce la hunna min buyutihinna wala yakhrijuna illa an yi ya'tina bi fahishatin mubayyana wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa sai ce la tadari la allah yuhdisu ba'da zalika amra ba ku sani ba kai baka sani ba hala Allah dai gyara tsakaninku ka sake ta shika ɗaya bata fita ba ta zauna a gidanka dama ran ɓaci yayi sai aka kwana biyu ka huce ita kuma tana ta cin kwalliya ta sheka wani kitso wanda ta ɗebe maka hankali ko ba haka ba ta yi wani dress ka ce kai wannan ban na rabu da ita fa na yi asara fa kafin yi replacing akwai matsala ko ba haka ba sai ka ce kawai na mai da ke kaga ba a kwashe kaya ba ba a je garin buta da gado aka bangare ma kofan ɗakin ka ya bantare ba ita ma abu kazanta bai karye ba abu kazanta bai fashe ba ba a sha wahalan kai kaya gidansu ba bare in ka mai da ita ka sake ka zo kuma ka biya kuɗin ɗebowa a dawo da shi domin ka ce ka mai da dashi to ya kaya na fa an ce da bada dubu biyar kudin mayarwa <laughs> baka shiga damuwa ba to duk wanda ya saba wa shara sai ya sha wahala wa sarrihuhunna sarahan jamila ku sake su shika kuma wadda yake mai kyau an fahimci wannan ko sun mazakara ta'ala anwa'an juzu ta yajuzu hinna. yannan ubangiji ta'ala ya ambaci mata yadda ya halatta a aure su lil na ga mu'minai wa ma yaktasu bihi bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam da kuma matan da suka banta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ahkami na hukunce hukunce li'anna al-maslahata taqtadi zalika domin maslaha tana hukunta haka sallah yake cewa يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما kaga wannan hukunci guda biyu ne a nan akwai auren da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi mene aka halatta masa manzan allah sallallahu alaihi wasallama allah ya halatta masa mata yi kamar yadda waɗanda ya mallake su a sanadiyan an yaƙi an same su guda biyu ya mallake su an fahimta da ƙidayen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka cika guda tara to ayan gaba tana a can gaba aka samu Allah ya ce to manzo Allah ya dakata a iya wannan guda guda tara da kuma irin hukuncin rayuwar annabi da matansa ya sha bamban da irin hukuncin rayuwar mu da wa da mu akwai wanda kususiya ne na annabi an gane ko akwai inda mun haɗu da shi akwai inda kuma khasun ne ko linabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna ahalanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna hakika mu dinnan mun halatta maka mata yanda ka rigaya da ka ba su ainihin sadakokin su to mun halatta maka wa'innan matayan an gane ko wa ma malakat yaminuka da abinda kuma hannunka na dama ya mallaka ai mimma afa Allahu alayka kenan na abinda aka Allah ya baka a sanadiyan yaki an ribata an fahimci wannan ko kaman safiya da juwairiya an gane ko safiya da wa ko tsare ke jona safiya da juwairiya an gane ko kaman safiya da juwairiya safiya ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aurenta yayi sai ya zamanto ce mana eh, baiwa ce a gare shi kuma ya yanta ta sai ya mene da ya yanta ta sai ya aure ta an fahimta ko ya yanta ta ya aure ta ita ce wato safiya sanan jiwairiya ita ma ya yanta ta ya mene ya aure ta wa qad ataqaha sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajahuma manza wa qad ataqahuma manza la ya anta su wa tazawwajahuma ya kuma aure su fa safiyata ummul mu'minina bintu huwai wato ita wannan baiwar Allah matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min nasli harun tana daga ainihin tsatso ne na haruna akhi Musa dan uwan Musa alaihi salatu wassalam wa hiya min sabi khaybar ita wannan baiwar Allah an ribace ta ne a yakin khaybara kuma babanta shine shugaba ai sayyidu bani nadir wa bani quraiza babanta kenan akaza hannabi sallallahu alaihi wasallam khawfan an taqawul fitnatu bainal muslimina manzo ya dauke ta ne gudun kar fitina ya fada tsakanin musulmai sai ya bata zabi kuma sai ta zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta musulunta annabi ya mene annabi ya aure ta dama kuma tun kafin ta musulunta tace tun tana cikin shirka tana ji a ranta tana so ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah ya tabbatar da wannan an gane wannan ko to wannan kenan sannan kuma ita kuma abin nan eh, bayan mun yi magana akan eh, safiya ko ma'ana sai kuma eh, wannan ita kuma juwairiya ita ce wadda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sanadiyanta da ya ainihin ya yanta ta ya kuma aure ta to ganin haka kuma akwai waɗanda aka kama su sun kai mutane sun wanda aka yanta sun kai mutum ɗari sanadiyan auren da annabi yawa juwairiya shine ashiya abuna aisha take cewa ba taba ganin mata mai albarkan da iya ƴaƴa zuriyanta ko kuma jama'anta suka ci albarkacinta irin juwairiya ba saboda me yasa yayin da annabi ya aure ta bayan ya yanta ta ya aure ta kuma sai kuma ya zamana sahabbai wadda suke da jama'anta a hannunsu kowa ya mallaki wannan ba ya mallaki wannan ba mutum ɗari aka yanta saboda ana cewa sun dawo sarakanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamata a ci gaba da rike su a matsayin mai ba a matsayin bayi ba kaga ta sanadiyar mata kenan ko kuwa yawwa kai ma yanzu a gidanku sanadin matar yar gidanku sai ga wani ya zuwa kai ka ba haka bane ba sanadin yar gidanku yanzu kawai wani taga taga wata yar gidanku ko ta tashi wasa ne gaske ne ko ya ka ce buhari ne ya aure ta <laughs> ai ina ganin cewa da Allah dan ba kiliya ku kai da arziki ba da ya kamata a ce kun dan samu wani abu ko <laughs> to wannan shine don haka sai zamanto cewar ubangiji ta'ala yake cewa mun halatta maka wa'annan mataye wato ka aure su mimma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wannan wanda ubangiji ta'ala ya baka a sanadin yaki ko sai kuma ne sai kuma eh nam wamra eh wamra'atun ko na'am wa banatu ammika da kuma ƴaƴan baffanka ƴaƴan baffanka ya halatta ka aure su mun gane matsalan ƴaƴan kanin babanka ko ƴaƴan wan babanka da ka aura an gane ko su ne ammika wa banati ko ammatika haka kuma ƴaƴan kanwan babanka da ƴaƴan yan babanka duk ya halatta ka yi mene ya halatta ka aura an gane wannan ko sannan wa banati halika ƴaƴan kanin mamanka ko ƴaƴan wan mamanka ya halatta ka yi mene ka aura ƴaƴan innanka kenan wa banati khalatika haka kuma na ƴaƴan kawunka nake nufi wa banati khalatika da kuma ƴaƴan kanwan mamanka ko yan mamanka duk ya halarta ka aura duka Allah ke gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai an gane ko wa mura'atan mu'mina da kuma mace mu'mina in wahabat nafsu halin nabi idan ta zo ta bada kanta annabi ya halarta a lokacin da yake raye mata ta zo ta ce ya manza Allah na baka kaina in annabi ya ce ya karba ba wani ɗaura aure ba wani sadaki an yi an gama ta dawo mene ta dawo matansa amma kai yanzu duk iliminka mata ba zai ce ta baka kanta ka ce a tuwaye kenan al'ulama an anbiya ina karba <laughs> an fahimta ko kaga ba za a yi wannan ba amma manzala wannan khasu ne ya banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa imra'atan mu'mina da mace mu'mina in wahabat nafsa an taba da kanta lin nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in arada nabi in manzon Allah yana so an yastankiha ya aureta to dai iya wato ainihin aurenta an gane wannan ko amma khalisa tallaka kai kaɗan ka ne yake banta maka min dunil mu'minina da mu'minai ba hali wanta ta zo ta ce ma wani mumini na baka kaina a'a sai dai ina so ka aure ni eh na yadda a kawo sadaki a kawo waliyai sai a yi me sai a daura aure Allah ya ce dai alimna ma faradna alaihim hakika mun san da muka farlanta a su fi azwajihim cikin harkan auratayyansu na hukunce-hukunce ke na minar akan bi Allah yazidu ala arba'in niswa mun tsara sauran mutane ba za su ƙara aure akan guda hudu ba in sun yi hudu sun gama annabi ba yayi nawa yayi tara kaga wannan kususiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa ma'ana fi azwajihim cikin matayansu wa ma malakat aymanuhum da abinda hannayen damansu ya mallaka na bayi likai la ya kuna alaika har don kar ya zama abin kunci a gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana Allah ko gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai rahama ne mun cinye lokaci anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sari muna roƙon Allah ya fi mana larifa muna siri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida muna roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan musulmi suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu iyayen mu da mu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kurakuransu ya Allah muna roƙonka wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu ya Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baiwar Allah da tace a taya ta da addu'a Allah ya ba ta miji na gari muna roƙon Allah ya ba ta miji na gari Allah ubangiji ya hada ta da na gwarai ya Allah muna muna roƙon kamar marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu jaraba masu karatu Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu Allah ka zaunar da kasanmu mu lafiya shugabanninmu ya Allah ka taimaka musu wuraren kurakuransu Allah muna roƙonka ka gyara mana su Allah ka danka shugabancin mu hannun waɗanda za su ji tausayinmu addininmu da rayuwar mu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka rufa mana asiri duniya da lahira la manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin